وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na wani littafi riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna nan a babi na biyar babul muraqaba a wannan babi na biyar babul muraqaba muna cikin hadisi na uku a babin hadisi na 62 wasu kuma nasu 63 daga farkon littafi zuwa nan inda hadisin a karatunmu da ya gabata muka kamar rabin sa yau za mu cika rabi da kuma wanda yake biye da shi ɗaya ruwayar za mu kamo daga farkon hadisi عن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo daga sahabin annabi abdullahi ɗan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa ƙwale kuntu kalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yauman wata rana na kasance goye akan abun hawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce ya gulam kai yaro inni u'allimuka kalimat haƙiƙa zan sanar da kai wasu kalmomi mahimmai wasu 'yan kalmomi matsakaita ihfadillah ka kiyaye dokokin Allah ka yi abin da ya sa ka ka bar abin da ya bari ya fagka shi kuma Allah zai kiyaye ka ya baka tsaro abin da ya shafi duniyarka da lahirarka ya baka kulawa ta musamman duniyarka da lahirarka ishfadillah ka kiyaye dokokin Allah tajidhu tujahaka za ka sami Allah gabanka dab da kai ina mai tsaya maka cikin al'amuranka ina mai baka kariya da tsaro ka kulawa ta musamman idan idan za ka yi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah wa idan sa'anta kuma idan za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah wa'anan ka sani annal ummata haƙiƙa halittu haƙiƙa dukkan bayi law ijtama'at ala an yanfa'uka da za su tattaru a su amfane ka su ƙare ka su daɗe ka bi shay'in da wani abu na ƙaruwa lam yanfa'uka ba za su iya ƙararka da wannan abin na ƙaruwa ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai dai da abin da Allah ya riga ya rubuta tun fil azal ina daga cikin abin da za ka amfana da shi wa in ittama'u kuma idan da za su tattaru ala an yadurruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abin cutuwa lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba da wannan abin cutuwar illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk sai dai da abin cutuwar da Allah ya rubuta zai faru da kai tun fil azal tun kafin zuwan ka duniya rufi'atil aqlam an dage alqalman da aka yi rubutun abubuwan da aka hukunta wa bai wajaffatis suhuf takaddun da aka yi rubutu sun bushe رواه الترمذي إمام الترمذي روى سنة حديثي وقال حديث حسن صحيح يكمت حديثي نيكتشاوى إن قلتشي wa fi riwayati ghairi tirmidhi a wata riwayar ta wani imam tirmidhi riwayar na cewa ihfaz ihfazillah ka kiyaye dokokin Allah duhu tajiduhu amamaka zaka sami Allah a gabanka ma'ana dab da kai zai gaka wato kariya da kiyayewa da kuma zama cikin al'amarinka maimakon a wadda muka fito ja haka, nan kuma sai aka ce amamaka dan ka san da hakan da amamaka abu guda suke baro ta'arraf ila Allah ka san da Allah ka damu da al'amarinsa ka yi biyayya gare shi ka yi abin da yake ka yi ka bar abin da yake ka bari firraka a lokacin da kake cikin halin yalwa da walwala ya arifka fi shiddati shi kuma Allah zai san da kai a lokacin da ka shiga cikin halin tsanani tunda ka san da shi lokacin da kake cikin yalwa ka damu da al'amarin sa shi ma zai damu da al'amarin ka lokacin da kake buƙatar dauki alam kuma ka sani annama akhta'aka haƙiƙa abin da ya kuskure maka baka iya samun sa ba lam yakun li yusibak da matan Allah bai yi wannan abin zai same ka ba baya cikin rabanka ko kasanka wa ma asabaka abinda kuma ya same ka lam yakun li aka dama can Allah bai zai kuskure maka ba wa alam kuma ka sani anna nasra da inda cin nasara take ma asabri tana tafiya ne tare da hakuri sai an yi hakuri akai ga nasara wa anna al-faraja kuma duk inda yayiya take haƙiƙa yayiya ma al-karb tare take da damuwa da bakin ciki wa anna al usri yusra kuma haƙiƙa tare da tsanani akwai sauki ko me tsanani to Allah zai kawo sauki ta tare da shi wannan ruwayar Imam Ahmad ya shi ta to za mu koma tsakiyar hadisin da muka fara karantowa kasancewar mun yi bayanin rabin sa a satin da ya wuce manzo yake cewa da sahabansa Abdullahi dan Abbas wa alam ka sani anna al ummata law ijtama'at haqiqa al umma da za su tattaru ala an yanfa'uka akan su amfane ka da wani abin amfani lam yanfa'uka ba za su iya amfanin da kai da wannan abin amfanin ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai dai su amfane ka da abin da Allah ya riga ya rubuta maka zai faru da kai na amfani to a wannan gaba malamai na ambata cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani yake mana cewar dukkanin ababen halitta da Allah ya samar mutanensu da aljanunsu da wasunsu idan da za su tattaru a samu haɗuwarsu da dacewar abin da ke ransu ga baki ɗayansu na cewar suna so su amfani wani to ba za su iya amfana tasa ba kuma abin da ake samu yana wakana ko yana gudana ko yana faruwa tsakanin bayi na wani ya amfani wani wani ya ƙaru wani tsakanin mutane ne ko aljanu ne ko kwa su ne yana faruwa ne da horewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hore wa wani bawan yake iya taimakar wani bawan ya amfana da shi ya karu da shi idan ba horewa Allah ba yadda ya iya ba zai iya amfana ka idan ba horewa Allah ba yadda ka iya ba za ka iya amfanuwa da shi a nan ana sanar da mu cewa hukuncin Allah subhanahu wata'ala na tilfil azan da ikonsa game da bayansa shine yake aiki yake tasiri wajen amfanuwar bayi a tsakan su saboda haka mutane duk yawan su irin shirin su da tanadin su a kokarin su na shiga sun amfani wani ɗaya daga cikin su idan ba Allah ne ya hore musu yiwuwar amfani da shi ba saboda ya hukunta wannan bawan zai amfana da wannan abun amfanin ba yadda suka iya haka za su gaba wannan su bashi ba tare da ya amfani da wannan abin da suke so ya amfana da shi ba mu ga naune kan irin wannan jiyau ne kaga uwa da uba sun yi shiri su haɗa ɗan abin da suke da shi a tashi jari su ɗauki ɗansu su tsora a kai ya lankwame ba jarin ba kuma abin da ake su, ko ai so suke wannan ɗan ya amfana da wannan abin da suka yi zuwa gaba ya riƙe kansa ya riƙe su ya riƙe wasu ma ko amma sai a waye gari saboda Allah bai hukunta masa zai ci gaba da dorewa da amfanar wani abu ba da aka iya in ka tambaye shi ya akai abin da aka tara mai salwanta sai ka ji shi ma bayani ya gagara a kudin to haka za ka tarar wani a cikin gwamnati ɗan lelan gaban gwamna ɗauko shi a sa shi a wani makogoron samu amma ai a gama ka tarar da rigarsa wani gurin sai an mata maho sai da fashi saboda Allah bai tsara zai amfana a zaman sa na wannan gurin wannan shiri ne na bayi ba kuma shiri abin da Allah ya shirya masa ko to wannan hadisi ina tabbatar mana da waɗannan abubuwa wanda muna ganin su yau da kullum tare da mu koyaushe saboda haka malamai suke cewa wannan gaba da manzo yake cewa wa a'lam annal ummata law sama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad ba Allah lak tana sanar da mu cewa tabbacin ma'anar faɗin manzo sallallahu alaihi wa wa sallama a cikin hadisansa da yake cewa la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara a gurin bayi babu wani ƙarfi mai tasiri a tare da bayi sai in daga Allah wannan tasiri na dabara ko ƙarfi yake saboda haka wannan hadisi ko kuma wannan kalma da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna fadarta la hawla wala quwwata illa billah to tana dauke da irin ma'anar da wannan hadisi yake gaya mana saboda in duk bai za ka hadu da ƙarfin da suke da shi da dabarar da suke da ita da su da sanin makama na su amfane ka in fa Allah bai zartar maka da amfanuwa ba za su iya amfana saboda haka kuma wannan gaba tana sanar da mu cewa yanayin abin da ta kunsa yanayin abin da wani hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa mai cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wa mu'ti lima mana'a Allah babu wani wanda mai iya hana babu wani mai iya hana abin da ka bai wa bawa na amfani kamar yadda babu wani mai iya bai wa bawa wani abin da ka hana shi na amfani kenan wannan yana nuna mana babu wani daga cikin bayi da zai iya fita daga nufi da iko na Allah subhanahu wata'ala da kansa da abin da ya so in ba shi ya hukunta in ba shi ya nufa ba wannan abin ba zai faru ba Allah subhanahu ta'ala cikin suratul mulk aya ta farko yake cewa tabarakal ladhi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkatu alkhairai sun yawaita ga ubangijinka wanda a hannunsa mulkar kowa da komai yake kuma shi ne cikakken iko ne akan kowane wannan ikon nasa shi ne yake tasiri akan bayansa nasa amfana ko kuma su cutu nasa tsaro ko kuma su rabu. saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya daga ya hukunta al'amura tun kafin faruwar wani hadisi na gaya mana ya tsara abubuwa tun kafin su afku babu wani abu da zai gudana ko ya kasance ko ya faru ko ya afku sai abin da Allah ya hukunta ya zartar ya kuma rubuta cikin lauhul mahfuz wannan abu shine yake wakana shine yake faruwa saboda haka ya zama dole akan bawa musulmi ya bada gaskiya da cewar Allah subhanahu wata'ala ya rubuta al'amuran da zai wakana da bayi a lauhul mahfuz allan sarauta na ubangiji wanda yake mai tsaro na musamman da ba wani mai iya kaiwa gare shi dan ya kalli wani abu da ke cikinsa ya sani ko kuma ya tashi wani abu da ke rubuta a cikinsa kama da gaskiyar cewar Allah subhanahu wata'ala a wannan allo ya rubuce duk abin da zai faru tun daga farkon samuwar halitta har zuwa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hajj yake cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard shin baka san Allah yana da masaniyar abin da ke sama da abin da ke cikin ƙasa ba inna zalika fil kitab bayanin duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ina nan tabbata a cikin littafin Allah lauhul mahfuz ina nan rubuta a cikin lauhul mahfuz inna zalika ala Allah yasir rubuce duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har kare wata abu ne mai sauki a gurin Allah ai ba bawa bane bare a ce abin yayi mai yawa kada za a baka ma'aikata aikin te gagare ka kaga komai ya tabe ka ji cewa kai kai ka hakura da aikin nan a ne amma ba ubangiji ba duk duniya duk abin da fatu daga farko a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala mai iko da isa kan komai ya rubuce kuma Allah madaukaki yake ma bayani cikin suratul taha yake cewa qala fa ma balul qurunul ula yake cewa me zaka ce game da tsare kun da suka gudana tun na farko tunda ka zo kana cewa wanda ya bi Allah shine zai rabauta shine zai arzuta wanda ya saba masa ina da rayuwa ta kunci da shiga wahala kaza kaza to kai da aka aiko ka a matsayin annabi manzo kake wannan bayani da waɗanda suka wuce kafin ka zo me za ka ce mana game da su su kuma ya suke ciki qala ilmuha inda rabbi ce ilimin sanin wannan yana gurin ubangiji na shi ne ya san komai ni ban san duk abin da ya gabata kafin wani lokacin da aka aiko ni shi abin da aka sanar da to ilimin sanin haka na gurin ubangiji na shi kitab ina nan tabbatar rubuce a cikin lahul mafuz bayan masaniyarsa da yake da shi ya sa a rubuta mala'iku sun rubuce shi ko wato alƙalamin kudura ya rubuce shi la yadullu rabbi wa la yansa wani abu da ubangiji ya sani bai bace masa ba kuma ya mantawa sabanin bai sai ka sa abu daga baya kuma ka bat kamar baka taba taba shi baka taba sanin sa ba gurano nawa aka ta san abubuwa ciki da bai amma ta zo haihuwa ta yi girgiza sai jijjiga ta kama ta haihu ko an fito da ɗan amma kuma duk abin da ta sani ta manta babu shi guda nawa aka ya bace bas ka tuna ma ba za ta iya tuna ba to ubangiji haka baya faruwa da shi ya san komai kuma komai an rubuce shi har wayo cikin surat yasin Allah subhanahu Ta'ala yake cewa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowanne abu da ka sani min kiyaye shi a cikin wato tushe mai bayyana da komai wanda yake dauke da bayanin komai filla filla shine lahul mahfuz banda waɗannan ayoyi akwai ayoyi barjik da suke bayanin Allah subhanahu wata'ala ya rubuta duk abin da zai faru da bayan to wannan rubutun da ubangiji subhanahu wata'ala yayi na abin da zai wakana a eh, tattar da bayi a duniya farkon ta har zuwa ƙarshe to ba wani abu da zai faru da bawa sakanin abin da ke cikin wannan rubutu shine annabi yake ga mana in duk jama'ar duniya da Allah ya halitta za su haɗu mutanen su da aljanun su da dabbobin su da ƙwarin su da kowa an yi ittifaki an haɗa kan cewa eh a ƙaruwa da abu kaza in baya cikin abin da Allah ya zartar maka ya rubuta ba za ka ƙaru da shi haka za su ganka haka za su baka saboda ka lalle ne akan musulmi ya ɗebe wani kwaɗayinsa zuwa ga amfanuwa da wani abu daga wajen bayi ya sanya kyakkyawan sa da tsammaninsa da sa ransa game da abin da yake gurin Allah mai cikakken iko akan kowane abu shi ne abin da wannan gaba take so in kasancewar amfanuwarka daga Allah ce in bai zartar maka amfana ba wani bawa bai sai amfane ka ba to ko ka nema a gurin Allah ka bi hanyoyin da yace a bi na shari'a ka sa kyakkyawan zato da za ka samu shi ke nan. rashin sanin wannan shi shine zaka ka da bawa a gindin bawa ina irin abin da ake wa ubangiji ga wannan bawan saboda tarin zai amfana shi kuma sai zai ƙara abin da zai ya gama kaf kuma bai more shi ba shi ya kaba gabansa an ɗauke ran an tafi da shi shi kuma na nan wahalar isa ba sai ita zai ci gaba da shi ina nan ɗin bai huta ba yanzu ma da ba nan rashin hutun to amma in ka ji cewar kar riga ka ƙudurce ka san haka ka tafi akan cewar eh duk abu da zai amfane ka zartacce daga Allah in ya hukunta maka za ku ƙaru to za ka sanya wato tsammaninka da fatanka da begenka da kuma wato ainihin zatanka kyakkyawa akan Allah ya baka za kuma ka samu ka zai zama ka koma ga Allah Babayi da ba su da shi ba za su iya mallaka ba. to wani ake so bawa ya gino kai. in ya zama akan wannan tsari to ba zai zo dan ya rasa wani abu wai ya kullace ka ba ai wani ne mun bukulu wane ne min kaza ai dama ba kauna ta yake ba to ya ƙara kaunaka ba yadda ya iya saboda ba hukunta ma za ka amfana da wannan kaga in da da wannan a ran ko muna tafi a kansa da wane bai kullaci wane ba saboda ya rasa abu ko to amma rashin sanin haka ko in ya sani ya gagara dabbakawa a aikace shi ka sai ya karin cewa abu kaza da ya rasa wane ko shi ne sanadi to sanadi ya zama amma dama ba a rubuta ma abin zai faru kaga da baka ka tsaya kana kwanciya da shi ka tashi da shi abin ya dame ka saboda haka wannan shi da sakon da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so mu fahimta mu kiyaye Allah manzo ya da cewa wa kuma idan da duk al'umma za su tattaru halittun da Allah ya kafdin su ala an yadurruka bi shay' akan cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk to ba za su iya cutar da kai ba sai dai abin da Allah ya riga ya rubuta ya zartar maka da zai afku da kai na cutuwa shine kawai zai faru da rufi'atul aqlam zai ce an dage alƙalamin rubutun da aka rubuta da zai faru da bai ba wani rubutu sabo da za a kuma yi wajaffati suhuf takaddun da aka rubuta sun bushe ba magana a goge a ce ai danyen takarda wanda ka hannu ka goge ka babu to wannan gaba take da gaya mana cewa a ɗabi'a ta bawa idan abu wanda zai cutar ne za ka yana cike da tsoro game da wannan abu kada ya same shi ya kwaru kada ya same shi ya tutu, kada ya same shi ya same shi ya illata to abinda ake so tsoronka ya zama ga Allah shi da yake zartar da abin da zai faru da kai na cutuwa ya afku da kai ya zama tsoronka ga Allah ne abin da bakka so ya same ka na cutuwa kai kukanka gudunsa. shine ya isa da kowa da komai shine mai hukuntawa to in ka samu wannan ka zauna lafiya ana cewa ciwon zuciya ne ana cewa ciwon hanta ne ana cewa ai huhu ne ka ana cewa ai ulcer ce chronic a ƙarar da abin za a faɗa wannan abin zartacce ne tun ka zo duniya aka rubuta mu sai ka samu kwanciyar hankalin ciwon ya zama da sauki fiye da a ce ka tashi hankalinka ai an ce hanta ai an ce huhu ne ai an ce kaza ai chronic ne ka zo ka ɗauki chronic ko ka sa a ranka ta dame ka ko ba ciwo ka samu ciwo to so ake zama tsoronka kawai ga Allah shi yake sawa shi yake cirewa shi yake ƙarar bayi shi yake ragasu to wannan abin da ya faru da ni ya fasan da zai faru da ni tun bai yi ni ba ya rubuta lokacin faruwar ne yanzu yake faruwa to na koma gare shi sai ka samu sauki sai ka samu sakayya da ladan abin da yake ba wanda suka yarda abin da isa ne su daga shi ne to wannan gaba abin take so mu fahimta mu kiyaye kenan ba wani abu da zai faru da kai daga gurin bayan zaka sa tsoro da razani a kanka idan ba ubangiji ne subhanahu wata'ala ya kutu zai faru da kai wanda zai cutar da kai ko illata ka saboda haka abin da ake so zuciyarka ta rataye da ubangiji fatan ka na samun tsaro da kariya ya zama a gurin ubangiji ka gama ba wani bawa da zai zai illata ka ba wani bawa da zai iya kai kai baro Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nan. haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne zai kiyaye kai tsare ka daga illatawar mutane ba wani abu zai faru da kai sai wanda ya hukunta maka da haka irin wanda ya hukunta masa suka faru da shi irin da masa haƙori ko irin su ji masa rauni jini ya fita har sai an sa haƙori a ciro abin da ya shiga jikinsa na ƙarfe sakamakon duka da aka yi masa wanda ya sa haƙorin zai ciro shi sa ya balle saboda shiga ƙarfen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani na cikin abin da aka rubuta masa aka zartar masa da aka ya faru da shi amma da yahuda suka yi shiri suka yi shiryayya ya zo a matsayin za a yi sulhu ya takaddama ko kuma wato tangarɗa ta faru tsakanin arna da musulmi suke ga to gashi ya zo ba su habban a tare da shi sai yan tsirani a samu wani ya hausa mai sako dutse kawai shi kenan mu gaba kamar yanzu ka ce a sako mabulo inci tara daga kama. kawai mun huta ina gurin aka sanar da shi maza ya bar gurin wahayi daga Allah saboda ba cikin abin da aka zartar masa su da suka hadin suka gama mutum din suka tsarin su za su kashe shi ba yadda suka iya shi gudanar aka yi masa san a maka ma an yi ka ce a samu zaratan samari ga kowace kabila ta kawo mutum ɗaya a ba su takobi ga yawo jini na wuce shi masara kowanne isare shi yadda ba za a iya faɗa da wannan yawan ƙabilun ba sai dai a ce a karɓi fansa mun gama da shi an huta za da suka iya haka ya fita ya tafi ya hijira sa lafiya lau ko suka zo har ma inda yake a kogo sahaban sai na cewa faɗa ɗayan su fa zai sa kansa a inda kafa yake za ka ta hango mu sai abubakar me kake zato da mutane biyun da Allah ne na uku la tahzan inna allaha ma'ana kada ka shiga bakin ciki ko damuwa Allah fa ne yake tare da mu ba za su yi mana abin da bai hukunta mana ba za su cutar da mu da abin da bai nufin fice mu ba an fahimta ai a aikace ya koya mana kuma shine abin da ya rayu kai mu ma kuma haka yake so mu tafi da rayuwar mu kun kana wannan ba abin da ya dace saboda haka sallallahu alaihi wa sallam rufi'at al-aqlam an ɗaga alƙalamar rubutun da aka wa jafface suhuf takaddun da aka rubutu a kansu sun bushe malamai suke cewa abin da ake nufi da haka duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ya zartar aka rubuta shi a lauhul mahfuz Karshe duk abin da za a yi an kai ƙarshe na rubuta shi da zartar da zai faru saboda haka ba wani abu da zai karu a kai ba wani abu da zai ragu daga shi, aka ta dauki alƙalami ai sai da alƙalami za a ƙara wani abu tafi ƙasashe lote ko to babu ba wani sannan kuma takardar da za a iya a share wani rubutu ta bushe rubutu da ɗanyen za ta maza ka sa hannu ka share amma ya bushe ya riga ya bushe kuma irin wannan rubutu na ubangiji da shi ya san da abin da aka yi rubutun in ka san rubutun da yake gogewa irin wannan naka na pencil ko makamanci haka to wancan da baka san da me aka yi ba wanda ba zai tashi ba saboda haka ba magana gogewa abin duk da ubangiji ya hukunta ya zartar aka rubuta shi da zai faru shi ne malamai suke cewa waɗannan jimloli da manzo ya faɗa suna tabbatar da imani da kaddara mun sha faɗa kaddara ita ce hukuncin da Allah ya hukunta wa bai na alkhairi ko na sharri kaddara wani abu ne da Allah yake banta ya kadaita da sanin abin da ya hukunta wa bai ba wani mala'ika makusanci da ya san abin da Allah ya zarta wa bai babu wani manzo wani annabi murtadi manzo da ya san abin da Allah ya hukunta wa bai shi sa manzo Allah yake cewa ni kaina ban san ya za a yi da wallahi la adri ma yaf'alu bi wala bi na rantsa muku da Allah ban sanya Allah ne da ni ba bare kuma ku saboda haka komai ishafuwa to bayi Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shi ya zartar da shi sirrin sa ne abinda kai ake so ka bi matakai da dalilai na shari'a da ubangiji yake bayi kafi da al'amuran su dan cimma abin da ya hukunta musu ka ba hanyar kwarai dan ka samu nagarta ka dace da gidan rahama ka kauce wa hanyar barna dan kai nesa da sharri ka kubuta daga wasu wuta shi wannan bayanin to bi wannan hanyoyin ka sa a ranka kana kyautata zaton Allah ya hukunta maka cikin ya hukunta ka cikin mai masu shiga aljanna ba ka dauki hanyar take ta barna ba ta bata ba ka ce ai aikin gama ya gama Allah ya san dan wuta ya san dan aljanna to ya gama kana cikin yan wuta ne ka zaɓi ka bi hanyar wuta ne ka baka ka bi hanyar yan aljanna ba an fahimta ku to ba a hujja da kaddara ka dauki abin da yake ba daidai ba kai kai to nan daga alamar tabewa da toshewar basira Allah ya kiyaye ruwaya ta gaba wata mala yake faɗa ruwayar wurin Tirmidhi a cikin gaɓoɓinta ta zo da cewa ta'arraf ila Allah sirraha ka san da Allah ubangijinka a lokacin yalwa sanda kake samu abubuwa suke garawa kake jin komai ya ji to ka damu da zuwa sallah ayi da kai cikin jin ka damu da ibadunka na sallolin farilla a azumin tilas dole a zakka ce a hajji ne abubuwan duk da ka san ubangiji subhanahu wata'ala ya bukace ka da yin su kuma kana da iko damar za ka yi su yi su ka san da shi a wannan lokaci ka gode masa da yaba masa akan abin da ya maka bai wa wasu ba ya kere ka akan wasu ya sa ka ka zama mafifici akan wasu kafi wasu gode masa yi abin da yake so shi ke nuna ka yaba ka gode da abin da ya maka to ka zama a wannan sabu shi ne yake nuna ka san waye Allah kana kaddara shi kana kaddara abin da yake maka ya arifuka fi shidda in kai haka shi kuma Allah zai san da kai ya tuna da kai ki ka ɗauki a lokacin shiga rintsi da tsanani shi ne malamai suke cewa hakan yana nufin duk wanda ya tace aikinsa ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin yalwar rayuwarsa da walwalarsa to Allah subhanahu wata'ala shi kuma zai sama masa alkhairinsa ya ingije masa cutuwarsa da damuwarsa a lokacin da ya tsinci kansa a lokacin bakin ciki da shiga tsanani kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani cikin suratul talaq yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk bawan da yake jin tsoron Allah yake tsara dokokinsa yake yin abin da ya sa shi yake bar abin da ya hana shi to Allah zai sama masa mafita a lokacin shiga rinsi a lokacin shiga wahala a lokacin shiga ba dadi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya kuma azurta shi ta inda baya da san arziki zai zo masa shira ta har dashin da suke yi shi zai samu ya dan sai fili kaza kaza kaza da waye da waye kwatsam sai ya sallama da shi sai ga tsohon classmate din su ta dawo daga America an sauki wato kwantena kwantena ce kai kana yana ina ta cigiyar ka duk an haɗu da abokai kai ne ban gani ba ce ya ce ka zo ga kwantaina ka ta arziki kai kana ta jiran dashin ku da kuke yi in an ɗauki albashi ko lokaci guda sai ka ji ana cewa ai wane ya kasa ƙasa shi ba wane ya haye to kai ba tunan kake da to ba abin zai zo to ba yadda Allah zai iya ba kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa laula annahu kana min al musaddihin bawan mu annabwa Yunus Allah ya ba dan ya kasance daga cikin bayi masu tsarkake Allah lokacin da yake cikin halin walwalarsa bai samu kansa kifi ya riga ya haɗe shi ba ira ta ambatan Allah ya mai da ambatan Allah abin yi akai akai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Don takan da Allah ya fi so yace to ba dan haka yake ba da kafin kifin nan ya haɗiye shi la labisa fi batnihi zuwa ranar da Allah zai tashi bai da bai fito daga ciki ashe idan kana tunawa da Allah a lokacin yalwa a lokacin walwala to san da ka shiga tsaka mai wuya shi zai fitar malamai suke cewa abin ina daidai da irin abin da ya faru da wasu da suka gabace mu mutum uku da mun karanta hadisin su wanda kwana ya kama su a kogo sakamakon ruwa su su uku suka fake bayan sun fake kuma Allah ya ikon sa dutse ya zo ya toshe kofar kogon da suka shiga kuma dutsen ba zai tunkuɗu ba a gurin su sai suka kama kafa da aikin kirkin da suka yi ɗayansu ya kama kafa da biyayyar da yake wa iyayensu, ta gabatar da su wajen ciyar da su abin da za su ci kafin matarsa da 'ya'yansu ya Allah in nayi wannan dan neman yardarka da san kusanci zuwa gare ka da aiki da abin da kace na kyautata wa iyaye ka yaye mana halin da muke ciki dutse ya matsa za su iya ganin wato alamar hasken rana ko iska ta ɗan shigo amma da ba za a iya fita ba na biyu su shi ma ya kama kafa da amanar da ya riƙe ta wanda ya sa aiki ya tafi bai karɓi kasansa ba daga baya ya dawo masa ya ce kama wannan garken arzikin dinnan naka ne arzikin nan gaba ɗaya naka ne wannan haƙƙin naka shi ne na ririta maka na haɓaka maka ya zama ka kama ka tafi bai nemi komai a gurinsa da ladan aiki da shi ce kakka mai izgile ce ba izgile bane kama ka tafi ce ya Allah ina yi haka dan neman yardarka da kake a kyautata wa mutane a rike amanan mai amana a hannun mutum ka yaye mana halin da muke ciki duk tsaye sake matsawa kaga sai da suka shiga nan suke tuna abin da suka na kirki na su da Allah sun suke cikin halin yalwa kuma sai mafita take zuwa na uku kuma ya ce ubangiji ka sa akwai wata yar ɗan kwan babana ina son ta fiye da tije ta namiji yake son na buƙaci in yi lalata da ita sai daga baya da rashi ciwo mutane ni kuma lokacin na da abin hannuna ta zo ta ka buƙata ta ce to kin yadda da ta buƙata da ta gabaci wannan da yake matsala ta ciwo ta take ta yarda sai da ya samu kansa a yanayin da zai biya buƙatar sha'awa da ita daidai lokacin ta ce ka ji tsoron Allah kakka zubar min da budurci na ba da yadda Allah ya ce ba ta salon da ubangiji ya ce ba wannan kalma ta tsaya ma'arin iya wato yin zinab ba yace wannan abin da na samu kaina a ciki ga dama na bari idan na bari domin ka ne Allah na isaba maka dan neman yardarka ka yaye mana halin da muke ci. dutse gaba ɗaya fice ibuɗe suka fice saboda sun san waye ubangijin su a lokacin yalwa shi ma yanzu suka shiga tsahin wuya sai ya san da su to shine annabi yake gaya mana ta'arraf ila Allah fi Ya ka fi shidda ka san waye Allah mahaliccinka kai abin da ya saka ka bar abin da ya hana ka a lokacin yalwa lokacin da kake samun garawar rayuwa ku sai san da kai lokacin kunci duk karan da aka shiga zaka tarar al'amarinka da kyau to wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana so mu kiyaye da shi mu dauke shi mu sa a ran mu zama mu zama da shi abin tunanawar mu sai mu ganin haske a cikin al'amarin rayuwar mu har zuwa mu koma zuwa ga mahaliccin mu manzo yace wa'lam annama akhta'aka lam yakun li yusiba ka sani duk abin da ya kuskure maka dama can Allah bai hukunta bai zartar da zai same ka ba wa ma asabaka abin da kuma ya same ka lam yakun li yuqta'aka dama can ba zai kuskure maka ba mai kuskure maka ba shi ne malamai suke cewa ma'anar wannan gaba abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta za ka kubuta daga shi ba zai faru da kai ba wannan abin ba yadda ka iya ba zai faru da za ka samu kubuta daga shi irin yadda ga an zo an ce an yi haɗari ba wanda ya fita daga ciki sai jariri shi da zai iya guduwa ko masu iya guduwa sun suka suka shiga matsalar suka abin da ya faru su ya faru na kare da yawa suka kare na mutuwa suka mutu masu yin gudun gudun suka yi gudun gudun jariri aka tare shi ne mai rai ko kuka kuma ko ƙwarna ne to wannan ba a hukunta masa a wannan hadari wani abu nasu zai tafi to irin wannan abin da ake so ka sa a ranka cewa kubuta daga irin waɗannan abubuwan to magana ce sai ubangiji ya hukunta maka ba dabarar ka bace ba karfin ka bane ba iyawar ka bace to irin waɗannan da aka tsaddata maka da kubuta daga su to za ku kubuta daga su ba ka ne ka Abin abinda kuma wato ainihin Allah ya zartan maka da zai faru da kai to fa sai ya faru da kai ba yadda ka iya shi da za ka ji ana cewa za a tafi aure motoci duk sun cika wani to ka haƙura tunda baka san a ci gaskiya sai an mun guri ashe shine zai mutu a ci ko an shayi ayi ayi da shi kuma aje wajen faruwa hadar tsana jin garam shine zai tsalle ya fito ta kaga zai gudu sai kuma motar da yake ciki ta taka kansa guda nawa shi abin da yasa ai matsar sai shi ya shiga sai an shi shine zai tafi a cikin waɗanda suke ciki haka za ka tafi sai a shirya tafiya sai ce kai ni na fasa saboda ana so sai ya je gabar da abin da ya faru kuma sai tsira abin da sai kama ya sai ya je gurin abin da zai faru ya faru kamar yadda wani bawan Allah Allah yayi ba shi damar wato sauke abin da ke kansa na azumi yanzu haka na mutum biyu da zai yi yace tun da yake tafiya daga nan Kano zuwa Falgore gaida mahaifiyarsa da ziyartarsa tafiya yake yi samu kamar awa biyu da wani abu ne wannan lokaci daga fargowar da daga nan cikin Kano zaka ya share gudu ina magana gudu a shi haka yake shi kuma wannan tafiyar ta karshe da ya tafi kowace rashin sauri amma da aka tsara masa zai hatsari sai da ya ciro mawa masu kasa wato yi shinkafa sun kasa ana jiran masu siye kawai wani mai babar ya zo ya gitta masa birkin da zai kaka sai ta yadda bindigi sai motar ta shiga jama'a mutum takwas ya fita kai takwas biyu suna lahira sauran sun kakkare suna na ana jiya su yanzu haka saboda an tsara masa tafiyar da yadda ya tsara ta fasa ta yi zai yi sammako ya aka masa ice rotation sau da aka samu kuma su zuwa fitowa na su kasa ma ba su kasa ba ko amma saboda an tsara zai faru za ka ai akwai sanitation ba da ya yi to sai an gama sanitation ana gama kuma su ma duk sun gama fitowa sun shirya iya wanda za a taka sun jeru wanda za su mutu sun jeru sannan aka yi har da an zarta to in ka san wannan yana faruwa ba za ka zama ka shiga kiɗi mai wadda kai ma za a ce ka zauta an rasa ka a wannan abu ne muƙaddari saboda da abin da ake bi na matakan zaman lafiya ka bi a matsayinka na bawa da zaka iya ba gudu kake ba ba ganganci kai ba kaza kaza to wannan abu ne da Allah ya tsara su ma sai kaga Allah ya kawo maka sauki su waɗanda abin ya faru shi ta aka iya a ba gudu kake su da kansu a gurin wani taso ko ba bai yadda ana kashe mana jama'a ba kace kai sai ne kasa kasa da kai me yayi ya ya iya da wanda ya zo ya gitta masa ya ya iya da ya taka barki dan kada ya taka ma wanda ya gitta masa ba wanda ma bai masa abu ba ta fashe ya ga ya san za ta fashe kaga sai ga an baka kariya da tsaro a dauka a kai police station police station shi ma dibo ya ce kai ba Allah daga yadda muka ga safarka daga yadda bayanin abin ya faru ya zo mana ba ni za mu kulle ka bari amma tunda doka ce yanayin raɗaɗi irin na wannan in ya faru zauna a nan mu kwana tare ba magana mu kulle ba magana wani mu tsare ba magana mu duk wannan ina nuna maka cewar abu ne zakkaci to irin waɗannan abubuwan shine manzo yake gaya mana duk abin da ya kuskure Allah bai hukunta zai same ka, duk abin da ya same ka ba za ka iya fita daga cikin shi to in ka san wannan magana ka zo kana cewa ku tanguye da suwa ne ce wane ne menene sa hannun wane ne har da kafa ba sa hannu ba Allah ya sa da shi sannan bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa alam anna an-nasra ma'a sabr kuma ka sani hakika shin nasara al'amura tare suke tafi da hakuri su ne so ya ci nasara a cikin al'amura sai ya hakuri in kace ba za ka hakuri ba to ka rasa nasara da nasara da hakuri ta gwayen juna ne abokan haɗi karatu ne neman kuɗi ne matsayi ne duk sai kai haƙuri to ai mu duk ne wannan solo buhari na takara eh? <laughs> da bi haƙuri ya to zai na ta ka ana ta dawo dai ko amma ga shi ake lissafi shugaban ƙasa haka a makaranta lokacin da muka je madina mun je mun tarda mun makara a dirishin ɗin bai zo da wuri ba an yi karatu tili ba man aka nuna man tilin da kaza ka ce nan da an yi bakon ka ce tauba kuma ga sabo mun zo mun tara ana tsaka dai awa biyar din nan kullun sai an maka in malami ba zai samu zuwa ba kafin matsala ta zo a ce wai bai zo ba yau wani waya da yake wata rana ce maza ya je darasi a cikin hissarsa a gurin yinsa shi kuma ya je ya tasa sai ka shekara ba ka rasa lakta ɗaya ba ba wai nan a ce ya tafi ɗaurin aure makocinsa sun ɗan wani ɗan suna ɗan wani mijin waye ku zo ku yi wai ku za ku ma waya Allah malam gafin fa to irin wannan karatun da muka je muka tarda shi kuma nan mun saba larabci ana maka sala sala gudure gudure san kuma kowan ya in ya ruka a guje sai ka ji ko ba ruwan ya zama jiki shekara da shekaru abin da yake iyaye da kakanni ne wani daga cikin mu ana tare shi Ahmad dan Jalungo ne yaje ka mu ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Najeriya wanda suke cikin dakta su sun gama digiri na farko sun yi na biyu ana na uku ce ala gafarta malam ni ba gaskiya ban kwance kayana ba wannan karatun fa ba za yi ba ce ka ka tunan abin da aka yi ba mana kuma kana ga bayan Allah nan suka kama kafin ka fahimci sadara ya faɗi guda biyu shi shi fa gaskiya dama bai kwance kayan gida zai ko yace kai haƙuri wannan abin da ka ji kafin ka ji mun ji amma ka ga shi yanzu a dakka ne kuma haka ce ta faru sai ga shi da muka gama digiri ina cikin masu bakin cikin bai samu digiri na biyu ba ya manta da maganar bai kwanta kayansa saboda ne ya yi haƙurin da aka ce yau kaga wannan ilimin bai same shi ba sai da ya haƙura ba har bai samu mulkin da ya samu ba sai da ya haƙura haka in ka ji ana magana AJ Abdullahi Allah ya ji da rahama an amfani dukiyarsa ana kuma ci gaba da amfani in ana gane sai ka jana ta ai ya sai da kwai da a bakin titi daidai wato jakshin jakshin yana kasa kwai da farfe da haka da haka da haka har kuma ka zo na lissafin cikin masu kuɗi da bai haƙuri ba zai kawo wannan gaba sai ka jana wani ai nan jari bola ne da ya cuya amma yanzu kuma shi gidaje motoci gonaki kadarori ko saboda yayi hakurin juriyar wannan to duk in baka sa hakuri ba ka cin nasara a cikin al'amari ne manzo yake ga mana duk inda ka ga nasara to tare take da hakuri sannan bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anna al-faraja ma al-qar haka yayi daga abin da yake damun bayi tare suke da damuwa in ka ji an ce wani Allah ya yi maka za to da can kafin ya yi ya ci rashin ya yi ko a kaga wani kafa ba shi ne ya ci wannan ba sumul kalau ya yi kyau kaga wani kafa ba shi ne ya karya ba kaga kafa ma ko din isa bayan ko to duk inda ka ji yayiya to tare suke wato an tafi da bakin ciki da damuwa kafin ta to wannan na daga cikin sunna ta Allah zai sa ma damuwa zai kawo ma yayiya zai baka nasara amma fa sai ka hada da hakuri tsari ne na ubangiji to baka isa ka canza wannan tsarin sannan zo yake cewa bayan nan wa anna ma al-usri yusra kuma haƙiƙa tare da tsari akwai sauki duk inda ka ji wato tsarni tsanani a kwana tashi za ka waye gari sauki ya zo ina harba harbi shiru ai kake ji ko sai dan illi illi da ba rasa wannan kuma dama rayuwa ta gaja ka tuntuni ma tun kafin wannan da aka amma da irin wannan kisan tururuwar hanyar sauki kaga yayi ya ta sauki ya samu bayan tsarni a yunwa bahariya ce a yar gusau ce yar wace ce wace ce yanzu duk to sai ka ji ma kukan gata ake kukan gata ake da ana ta kururuwar talauci talauci kuma wanda suka ratso talauci su suka san abin da suka ratso in ana maka lissafi takalmi ana yi da takarda kuma kane kana takatsantsan ka da ruwa yake takalmin ka ya tashi daga aiki haka fa suka yi wanda suka gabace mu sai dai a sabantai masu gwada kirgagu ne har karwa aladuwa ne mai gwado shi ne yake da amma duk saura ga sunan bantai sai za a kai ka makaranta ka tasa a ce a yi maka wando da buhun gishiri baban mai ce da aka taushe aka yi tuwon shinkafa da taushe idan ka ci baka garagan wanke hannunka sai kun je wasa sai karɓa sanka na ka, kaji kai ƙanshin miyar da aka wacce ake daɗewa ba a ci irin ta to aka ga da aka yi talauci Farfata, waye azuwa amma yanzu mu tira da kaya kala goma takalmi kala biyar hula kala kaza kuma ya fi kowa kururuwa talauci to sauki ne ya samu shi yasa yake an manta abin da ya kamata a yi na godiya da yabawa ya zama ba shi ake to manzo yake gaya mana duk inda tsanani yake akwai sauki na tare da shi tare suke tafiya in wannan ya zo to wannan zai mai saboda haka malamai suke bayanin wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama shakundum ne ya tattaro abubuwa birjik in ka tsaya ka nazarce su kake tafi a kansu al'amuran rayuwarka za su kyau za ka riga ganin haske da kuma ci gaba kuma za ka samu kanka abubuwan da suke daga hankalin bayi su sa su dugun zama ba su dugun zama a likita ka je ka sa a gaba ike ta faman karanta ma ai masu irin wannan ciwon a tarihin ciwon kaza kaza kaza da likita ka ga yi abin da za ka wannan ciwon fa zartacce ne sai man zo gurin ka ba idan zan warke ko maganin ka ko na ka in ba zan warke ba duk wani ka duk iyawar ka kare a yi abin da za a yi wannan dai mun yi a matsayin Allah ya ce a iya neman magani ban zuwa gaya mu to amma za ga likitan ne zai ga abin da zai faɗa ma da gaba maimakon shi zai lallashe ka dan samu ɗan relief sai ga muka abin da zaka zo kuma ciwo da ɗanyi ku dira daga cikin abin da sai mun tsaya mun gyara to sai abin da wannan hadisi yake koyar da malamai suke cewa daga cikin abin da wannan hadisi yake amfana mu ina sanar da mu cewar kiyaye dokokin Allah ina zama dalili da sanadi na Allah subhanahu wata'ala baka kiyayewa da kariyarsa a addinin ka da ka in dai kai da zaka yi abin da Allah yake a kamar abin da yake a bari shi kuma zai baka tsaro da kariya ta bangaren addinin ka zaka yi lafiya lau successfully ta bangaren abin da ya shafi rayuwarka ta duniya za ta tafi lafiya nan baka da fargaba ko matsala kaga shi fa muka rasa muke ta shan wuya tsara dokokin Allah shi yasa muke ta wahala in ne yadda zan tsara doka Allah a mu'amala ta da matata ƴaƴana makocina abokina iyaye iyayena to fa zan ga daidai shugabana shi ma a matsayin na shugaba yadda zai tsara doka Allah a mu'amalarsa da ni a matsayin na wanda yake shugabanta a ƴaƴansa a matansa makotansa malami almajiransa almajirai malamin su kaza su za mu ga daidai amma kana malami baka zo kayi koyarwa kan kuma kana kururuwa haƙƙinka kana ɗalibi baka zo a lokacin da ya kamata ba a yi karatun nan ka tsaya ka fahimce shi ba kana masa a sharo tsatsa yau ka zo gobe ka ki zuwa kuma ka fara jarraba ka ce wannan malamin da ba bai da kirki ta ko rubuta zai baka ce ka shine mai kirki kuma ka tafi da shaidar zar to haka za ta gani amma an maka yadda za mu tsara dokokin Allah a harkar karatu dukanmu a harkar sana'o'inmu a harkar cuɗanyar mu su za mu gani kuma za a ga sauyi har sama har ƙasa da an magana da ai ba shugabanci ne to ai shi yanzu ana samun shugabanci ko ba fasa wahala aka ko to ana so a ga albarkar rayuwa a ga sauyi su sai an tsara doka Allah sannan malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa wanda ya tozarta dokokin Allah shi kuma zai rasa kariyar Allah da tsaransa kamar yadda Allah yake faɗa nasullaha fanasiyam sun bar Allah sai Allah ma ya basu haka tsarin sai ke in ka bar shi sai baka sannan bayan haka malamai suke cewa wani hadisi na ko da mu cewar sakamako yakan zo daidai zubin yadda aiki yake kaga da annabi ya ce ka tsara a dokokin Allah sai Allah ya tsare ka kenan in an samu tsaro ta bangaren ka to sakayyar kai ma za ka samu kariya da tsaron Allah da kulawarsa kenan in ka ƙi tsara dokokin Allah ka kuma za ka rasa tsaron Allah da kulawarsa ko to haka abin yake tafi sannan malamai suke cewa hadisin yana sanar da mu cewa bawa ya zama ya keɓe ubangijinsa da bauta da kuma neman taimako wai za su alta fas'alillah wai za su anta fas'alillah sannan hadisin ina sanar da mu cewar lalle ne imani da kaddara abubuwan da Allah ya hukunta ya zartar wa bayi su ne suke faruwa wani su ba zai faru me yadda da wannan ne imani da haka sannan hadisi yana sanar da mu cewar bayi shi yadda suka kai da haduwa da wato ainihin dacewa akan cewar bari mu amfanuwa ne ko bari mu cutar da wani ba yadda suka iya ba za su iya fita daga abin da Allah ya hukunta maka ba in ya hukunta ma karuwa tattaruwa su sai dai an fara da wannan abin da Allah ya riga ya hukunta maka in bai hukunta maka karuwa ba kansu na suka na ka karu ba da suka iya ba su ba haka in cutar wacce sannan hadisin ina sanar da mu cewa duk wani abu da ka sani wanda ake sa ran a ci nasara a tattare da shi to sai an hada da hakuri hakuri abokin tafiyar cin nasara in aka cire shi an rasa cin nasara in aka sa shi za a samu cin nasara hadisin sa ina sanar da mu cewa duk inda kaji Allah ya kawo yayya kafin ta ya gabatar da jarraba ta sa kunci ta shiga damuwa duk inda kaji tsanani to a sannan a hankali Allah yana biyo da sauki bayan sannan hadisi yana sanar da mu kankan da kan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tausayawa ƙananan yara inda ya goyi Abdullahi dan Abbas a matsayin na karamin yaro kuma yake kokarin ilmantar da shi abin da zai amfane shi duniya da lahirarsa in ya tasa ya girma ashe ana so a reni yara da abubuwan alkhairi ta suna ƙanana lokacin da girma ya zo sai dai su rika zaƙulo wannan alkhairin da aka ɗora su akai suna mora wanda shi ma wannan gabar muna da sakaci a kan sai mutum ya bar ɗansa yin ina sloka yana ban ina kallace-kallace ina yawace-yawace an magana ya ce ai gani mai talauci to ka kafi kware shi ba wasu can sun fiye kare shi kuma yayin suna karatu suna sa ayansu a gaba su tafi masallaci suna eh, sa ayansu a gaba su tafi majalisi kai ne sa ba za ka yaka ba ko ka samu sassauci da kulawa ta ubangiji tunda ka kula da abin da yake so a kula da shi to haka sannan hadisin ina sanar da mu cewa kafin wato ainihin ka gabatar da wani abu muhimmi kafin ka wani abu wanda yake mai kima da daraja kana iya wani abu da zai dan zabar da kwadaitarwa a kansa dan a dauki abin da muhimmanci haka annabi sai yake cewa da Abdullahi dan Abbas inni uallimuka kalimati ko a wannan lafazin ala uallimuka kalimati bana sanar da kai wasu kalmomi ba ka dan jawo hankali wanda za ku karatu ka dan yi masa wani abu da zai sa shi wato nishadi da begen abin da zaka bai sanar sai ka bashi yana daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dabarun koyarwa wannan yake tuna min da wani malamin mu Allah ya ji kansa da rahama ad Dahlawi ina koya mana gado shi kuma gado wuya ne da shi kamar yana darasin masa kuma ciki akwai lissafi kuma da kiyaye wane kaza zai ci amma inda wane zai tashi da kanka za ya koma kanka wane kaza zai ci amma inda wane zai tashi daga nan ya koma kanka wani yana cin kaza amma inda wani a ganin bai isa ya ci ba to kiyaye irin waɗannan abubuwan abu da ake wasa kwakwalwa da wajiba ta to da ya san darasin sa yana da wahala in ya zo koyi kafin ya fara darasin ya sai da zai sa ku dariya sai ce akwai ɗan Najeriya in kace ya gane sai matan ka nawa saboda ya san 'yan Najeriya duka da ake mutum matansa uku wannan biyu wannan ma hudu kuma ya to karatu su kuma auren guda ɗayan ma sai an yi da gaske ka kace matan ko yace masha Allah kawo ta malan ana kuma da matan sa ɗaya ce ta ake ta talabta da ita kaza kaza sai ka ja tsirin dariya sai amma fa kai namiji ne jari ne kaza kaza idan sa ai dariya ya yi wani fita to fa za mu shiga zabi sai har tuna muku abin da ya muku dama ya yi kun gane sai kuma sake yi wa sai kurkazin ai garai sai kuma ya ko abin da yake so ya sa sabo suna daga cikin dabaran ba da karatu ba kai ta tilalata ba ko ka ƙi sai saura sati sai lissa ta kare ka zo ka ta tila ɗalibanka ka ba da handa au kai bulatta ka awa kaza sai ku je wanda ya ce wanda bai ci ba Allah zai ba tambaye ka sai kai bayani wallahi sai kai bayani amana da aka baka ba haka aka ce karfe tunda manzon Allah ma da yake da basira fiye da ta kowa da ganewa fiye da ta kowa da zaɓi da aka masa na musamman Qur'ani shi aka kaɗan kaɗan aka rika sauka masa kazalika sabbita bihi fu'adaka wa rattalna tartila idan muke ba shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da aya biyar aka fara masa wahayi biyar wanda da Qur'anin biyar aka aka sauka masa zai iya riƙewa mace aka yi biyar kaɗan kaɗan kaɗan shekara ashirin da uku ana saukar da ƙur'ani to kai ka zo ko lokaci guda ka ce duk abin da aka ce su yi a wannan sunusa ɗin a wannan satin duk za ka ta ka san kana ɗaure-ɗauren aure to duk wannan abubuwan sai mun gyara amana ce ka ga shi abin da zai koya masa ba ma jarraba su zai masa ba amma sai inni uallimuka kalimat ta ɗasa masa shauki kuma a bashi su daidai misali wanda zai kiyaye ga basira irin ta yara kuma sahabi zaɓaɓɓe wanda aka zaɓo zai zauna daban to ɗanan yana daga cikin amfanin da wannan hadisi ya ƙara da abin da muka daidai Allah ba mu nadansa wanda aka cika da kuskure ko tsibin harshe Allah ya yi Allah mai tambaya ɗaya ko biyu ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب